a shirinmu na wasu muhimman mata da suke taka rawa al'ummarsu. A yau dandalin VOA ya samu bakoncin da suna na Hajiya Maryam Muhammad. Malama Maryam, eh. ba mu labarin ki amma a takaici. An haife ni dai a unguwar Daneji. A unguwar Daneji na taso. Daga baya kuma rasuwa ta mahaifina ta sa muka koma sheka da zama. Ana ce unguwar unguwar ɗan To a nan muka taso na sheka firamare. daga nan kuma na tafi kura na ci makarantar 'yan mata ta kura na koma na ci gaba da karatuna na fita 1994 kenan ko kammala secondary school fa da na gama secondary school sai na zo nan shahuci wata makaranta da ake cewa aliya karkashin wani malami a yanzu shine shugaban hausawan afirka wato malam abdulkadir koguna darma to da mun nima abociyar karatun littattafai ce na arabiya to nan ne dai na zo na fara si iziya risala ake koyar da mu bayan na gama secondary school amma fa aure aka yi mu aure aka yi mu so mun ni tuntun ina da sha'awar dama in karanci littattafai na addini da sauransu tunda ko a makarantar kuran damu mun kasance mu ne 'yan arabic club ni ce prefect din masallaci sannan kuma ni ce wato me ake cewa amirarsu ta mss yawa da abin da za a yi harka mss ni ce Ramin juma'a kuma da yake ba class ana tara mutane eh, gaba ɗaya student a cikin hall a gayyato malamai irin su malama aisha matawalla da sauransu su ma a sai a zo a tara mu mana wa'azi to idan ba su zo ba ni zan shirya lakcan nan da izinin allah ni na shiga ne kwabaran din raguwa su da shi yasa a kasari ma duk yan kura sun sani kuma da ike na dan iya larabci tun ina karama za a diraman larabci ni nake shirya waƙoƙin larabci in za a fita kamar makarantu a je yan arabic club a je drama to tun dai daga ma dai wannan lokacin kuma idan za a yi maulidai ana kamun takardu na shirya waka kina secondary kina al'umma yawwa sha Allah ina mutun gaba to a yanzu ne dai nake neman admission insha Allah Eh, me yasa kike ga kin wallahi kin san komai sai Allah ya yi mm. kana son abu amma lokaci bai yi ba mm. sai ki ga abun bai faru ba wallahi ba wai ko mai gida wani abu ya da karatu ko dama can ina da sha'awa dai kuma kin san mu mata raunin mu Shi ne renon yara mm. ni mace ce mai tausayin yara na so amma yanzu ike yara na na ga duk sun tattaso masha Allah kowanne ya kama karatun shi to shi ne yanzu nake da interest kuma insha Allah ina roƙon Allah ya dafa mun zan ko ba karatu eh yanzu dai ina so in karanci wannan health technology me yasa kika zabi health technology ito eh gaskiya ina so in tallafa wa 'yan uwana mata musamman bangaren lafiya asibiti kwarai da gaske akwai karancin su kenan ba wai karancin shi ba ne amma shi taimako baya yawa baya kaɗan yana da kyau ko da akwai mukaru ko ba gaskiya ba kowace mace tana so idan ta je asibiti ta ga mace ce uwarta za ta eh, kula da lafiyarta da sauransu musamman bincike wanda ya shafi 'ya'ya mata to yanzu kina tunanin karatun zai miki sauki kasancewan hakin hakikin ga yara to aikin san idan idan har kika sa abu a zuciyarki kika ɗauka za ki iya kuma kika roƙi Allah subhanahu wa ta'ala to sai kiga kin iya din sai Allah ya sauƙaƙa miki abin to a takaice mai burin ki in kika samu damar kammala karatu wallahi in na samu damar kammala karatu na wallahi shine in tallafa yan uwana mata musamman mata? Mata musamman mata ilimi. Su tsaya dai don Allah a daina wasa kuma a duba kwas mai amfani mai mahimmanci wanda zai tallafa ƙananan yara da al'umma da kuma yanayin zamantakewar mu yaya yanayin ƙasar mu ke yaya yanayin garin jihar da kake da kuma yanayin misali lokal government ɗin da kake mai suke da bukata. da kuma yanayin misali unguwanni ma ai a unguwar kuma an ka duba akwai abubuwan da suka kamata wanda za ka taimaka. Madalla da fatan matasa za amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.